Mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar na uku ya buƙaci ‘yan Najeriya da su ci gaba da gudanar da addu'o'i domin samun shugabanni nagari masu tausayin al'umma a babban zaben Najeriya da za a gudanar a cikin wannan wata. Sultan Sa'adu Abubakar wanda yake jawabi a wajen taron naɗin sarauta. tare da mika sandar mulki ga sabon sarkin Sudan na Kwantagora a jihar Niger. Alhaji Muhammadu Baroma Ma'azu na biyu da aka gudanar a ƙarshen wannan mako da ya gabata. Sultan Sa'adu Abubakar ya ce suna gudanar da addu'o'i na musamman domin fatar ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin lumana. Mu shugabanninmu na siyasa, lokacin siyasa ne muna muku addu'a Allah sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya muna Allah ba mu shugabanni na ƙwarai wanda su taimaka ma al'umma domin mu al'umma suka dame mu wannan shugabannin su ji tausayin al'umma su taimaka ma al'umma a samu lafiya a samu zaman lafiya. Sabon sarkin Sudan na kwanta gora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu wanda shine na bakwai a jerin sarakunan wannan masarauta ta kwanta gora wadda ta samo asali daga daular Usman ɗan fodio ya ce za su yi ƙoƙarin tabbatar da adalci akan sarautar da Allah ya bashi, a saboda haka ma ya buƙaci ilahirin hakimai da dagatai har ma da masu unguwanni na masarautar da su kasance masu sanya idanu. Musamman a wannan lokaci da ake fama da matsalar miyagun mutane muna umurtukan dukkan hakimai da dagatai masu unguwanni da su zama wakilanmu bisa amana su jajirce wurin tabbatar da rashin wasa a harkan ilimi addini da na zamani su ƙara sa idanu akan harkokin tsaro na kowane yanki wajen kulawa da duk wata bakuwar fuska da kai rahotanni duk wani shige da fice wanda ba su yadda da ita ba don ɗaukar matakin da ya dace. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya miƙa wannan sanda ga sabon sarkin ya buƙaci ilahirin sarakunan gargajiya na tarayyar Najeriya da su tabbatar sun bayar da gudunmuwa da za ta taimaka wajen tabbatar da an gudanar da babban zaben cikin lumana. At this juncture, I take this opportunity to restate the fact that we expect the traditional leaders in Nigeria to ensure that our people conduct themselves peacefully in the forthcoming general elections. Ya ce a daidai wannan gaba zan yi amfani da wannan dama domin mika buƙatar ganin sarakunan gargajiya sun ba da gudunmuwa domin ganin an yi zaben da ke tafe cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.